بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين فاتن دي بكي من فارق كراتيكم wannan sura inda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani ya sanar da mu cewar shi ne ike aiko mala'iku don su kawo saƙo na annabta ga wanda iga dama daga cikin bayansa ba wai mutum ne yake sa kansa ya zama annabi a'a Allah madaukakin sarki ɗan hikimarsa shi ne yake zaɓen wanda yake sai Allah Ta baraka wa ta'ala ya ci gaba da yin bayani akan kudurarsa da ikonsa da kuma cancantarsa da a bautata masa inda yake khalaqas samawati wal ard shi Allah madaukakin sarki shine ya halitta sammai da ƙasa bil haqqi saboda gaskiya saboda hikima liyajzi allazina asa'u bima amilu saboda wanda suka yi imani da Allah suka san Allah suka san matsayinsa da girmansa suka yi masa bauta yi musu sakamako na abin da suka aikata sannan waɗanda suka aikata mummunan aiki su ma Allah maɗaukakin sarki ya saka musu gwargwadon aikinsu shine abin da Allah yake nufi da bin haqqi ai li hikmati Allah ya halicci sammai da ƙasa saboda wata hikima walam yusharikhu ahadun fihim babu wani wanda yi tarayya da Allah a cikin halittar sammai da kasai mimma yadullu ala ta tanazzuhi an shari abin da zai gwada mana cewar Allah maɗaukaki ya ɗaukaka ya kuma tsarkaka gaburan abin tarayya gaburan wani wanda zai tarayya da shi cikin halittar sai ya ce ta'ala amma shirki Allah maɗaukaki ya ɗaukaka ya girmama gaburan abin da suke shirkantawa da shi min ba'd makhluqatihi fi samawati wal ard daga wani bangare na abubuwan da Allah ya halitta a sama ko a ƙasa ai wallazi khalaqa samawati wal arda kayfa yakunu lahu sharik malam yace Allah yana nufi a nan wanda ya halitta sammai da ƙasa to yaya za a ce kuma ina da abokin tarayya yaya za a ce ina da wani wanda ya kamata a bautata mu bayan shi bayan Allah ya yi bayanin kudurarsa da ikonsa a wajen halittar sammai da ƙasa sai ikare mana bayani a kan irin dangogin abubuwan da Allah ya halitta a cikin sama ɗin da kuma abin da ya ajiye a cikin ƙasa wanda daga cikin abubuwan da Allah ya halitta a sama da ƙasa wanda ifi kowanne daraja ifi kowanne matsayi shi ne ɗan adam sai Allah mai girma da ɗaukaka ifara bayani a kan halittar ɗan adam inda yake khalaqal insan Allah ya halitta dan adam min nutfati daga tugo na mani shine malam yake cewa nutfa shine mani ila an sayyarahu qawiyyan shadida an fara halitta halitta shi daga tugon mani haka ci gaba da tafiya daga ɗigon mani ya zama gudan jini ya zama tsoka har aka zo lokacin da aka gama halitta shi baki ɗayansa a cikin bayan ya girma aka haiko shi ya zo duniya ya fara da shan nono har ya zo ina zama yana rarrafe ya fara karɓar abinci ya girma ya zama wani abu fa'iza huwa fasimun mubin sai ga shi ne mabayyaniyar kusuma mai mabayyaniyar rigima bayan ya girma ya manta halittar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa daga wannan ɗauri zuwa wannan ɗauri sai ga shi yau ya zo ina jayayya akan shin Allah madaukakin sarki ya cancanta abota masa ko bai cancanta ba shin gaskiya ne Allah ya aiko wasu manzanni wannan ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka yi wa faɗin Allah madaukakin sarki kenan faɗi za huwa khasimun mubin wasu suka ce abin da Allah yake nufi da faɗi za huwa khasimun mubinun din ba ana nufin dan adam ya zo duniya ya girma ya zama wani abu yana kokarin ya faɗa da Allah yana kokarin ya faɗa da karin Allah ba ne kadai wasu malaman suka ce a'a ana nufin dan adam ya manta da rauninsa ya manta da matakan da aka bi kafin a halicce shi sai gashi yau ya girma ya yi ƙarfi ya zama wani abu har ya fara shiga cikin mutane ana damawa da shi yana rikici akan al'amarin duniya shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da ta idza huwa khasirun mubin malaki ce bayyinul hukumati fi inkari amrillah adawarsa da rigimarsa da al'amarin Allah a fili take qailan fi nafil ba'ati masalan in an zo ana magana ne a kan cewar Allah mai girma da ɗaukaka zai ƙara tada halitta bayan sun mutu sai ka ga ina buga wani misali yana cewa mai yuhi na izama wa iya wane ne zai ƙara raya Ƙasusuwa bayan sun zama riddigaggu sun tsofe shi ne malami ce wa lau tafakkara fi khalqihi la saddaqa amr la saddaqa amr Allah biduni nizam da yayi tunani a cikin halittarsa da matakan da aka bi tun farawa da dugon mani har ya kai matsayin da yake a yanzu da ya sallama wa al'amarin Allah da ya gaggata al'amarin Allah ba tare da yayi ba sannan Allah ne kuma ka ci gaba da cewa wal an'am khalaqaha lakum fiha دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون Allah yace wal an'ama khalaqaha lakum dabbobi na ni'ima Allah ya halitta muku su ko ya halitta su saboda ku dan ku yi amfani da su kalma ta na'am ko kuma al'an'am da an faɗe ta yawanci ana nufin saniya ko kuma raƙumi amma anan Allah ne girma da ɗaukaka da ita an'am ya shigar da dangi na raƙuma ya shigar da dangi na shanu ya shigar da dangin akuyoyi baki ɗayansu da kuma dabbobi kowane iri abin da ya shafi tinkiya da akuya sun shigo cikin waɗannan ni'imomi wanda Allah ne girma da ɗaukaka ya halitta su saboda mu shi a farko za ku ji ce wannan sura ana cewa da ita ana cewa da ita suratul nahl ana kuma cewa da ita suratu ne ni'am wato saboda akwai yawan bayanan ni'imomin da Allah ya saboda duk lokacin da ka tuna yawan ni'imomin da Allah yi masa za ka gane cewar ya cancanta a bauta masa ko bai kamata a saba masa ba bai kamata in shata layi wani ya tsallaka ba kamar yadda nace al'an'am idan aka ce ana nufin raƙumi ko saniya amma su laraba wani lokacin in sun tashi sukan bambance dan su ware maka wannan ana nufin raƙumi ko ana nufin saniya ko ana nufin dabbobi kamar yadda Hassan ibn Sabit yake faɗa a cikin wata waƙa da yake cewa wa kanat la yazalu biha amintum خلال مروجها نعم وشاء شيني محل الشاهد أنا نعم Na'am wa Sha'u ya yi bayani akan dabbobi na rigima irin su raƙumi da saniya sai ce wa sha'u abinda yake nufi da sha'u a nan shiya su ne dabbobi shi ne aka ce wal an'am su dabbobi ne ni'ima khalaqa halaku Allah ya halice su saboda shi ne aka ce abinda ake nufi da al an'am al ibn wal baqar wal ghanam ana nufin raƙuma da shanu da kuma dabbobi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ise ya halitte su saboda ku fiha jikun daga gare su ne daga cikinsu ne waɗannan dabbobi na jin daɗi da Allah ya halitta saboda ku kuke samun abin da kuke ɗumama cikinku da shi shine ne. wato idan kun yanka dabba kukan tsiri fatar wannan fatar aka yi ta kalma. wannan fatar mutanen da ba suka yin amfani da yadi ba sukan yi ɗinka riga da ita ko kuma su yi tanki wanda zai kare su daga zafin rana ko kuma ya kare su daga sanyi ko ya kare su daga dukkan ruwa wannan kun ga shi ma ni'ima ce daga cikin ni'ima ta Allah ne girma da ɗaukaka shi ne ma da yake ma tastadfi'una bihi من الكفاء والرداء من hawa وأصواتها وأوبارها shine abin da za ku kare jikinku daga sai ku dumama jikinku wanda za ku samu ne daga cikin daga cikin dabbobi a je a tago gashin dabba idan tana raye a kada wannan gashin a kada shi a yi zare in an yi zare a kada a yi ulu a yi rigar sanyi a yi wasu dai kayayyaki wanda za ku yi amfani da su a yi kayan sawa haka na idan kuka ɗauko gashin su wanda yake mai taurin shi ne wanda ake cewa shi sha'a shi ma aka yi wani amfani da shi wanda dai ta yana komawa gare ku ne wanda ni'ima ce babba da cikin ni'imomi na Allah ne girma da sannan ya ce wa manafi bayan ya halitta muku su ya sanya waɗannan amfanin a cikin su sai ya ƙara cewa da da wasu amfanin nukan daban wanda ba mu yi bayanin su domin za ku tatso nonon ku sha idan kun tatso nonon za ku iya kaɗa shi ku fitar da mai da sarare za ku yi abubuwa da dama ta hanyar wannan mai ɗin da kuka samu daga cikin hantsau waɗannan dabbobi sannan daga cikin amfanin nukan da Allah mai girma ɗaukaka ya kimsa a cikin waɗannan dabbobin akwai amfanin hawa domin ana hawa rakumi ana kuma hawa sariya sai dai ka ce rago ne da dangin akuya su ne kadai ba a hawa wannan fadin Allah madaukakin sarki wa manafi'u tunda bai bayyana irin amfanin da bai bayyana ko kuma bai iyakance bai kididdige yawan amfanin da za ku yi da waɗannan dabbobin ba shi ne sai malamai suka ce wannan ya nuna halaccin za a iya hawa dabbar da ba a ɗora mata kaya kamar kamar ah, saniya kenan ba haramun bane ba kuma laifi bane in ka dora masa kaya ko kuma ka hauta amma dai aslan Allah madaukakin sarki ya halitta muku su domin ku ji daɗi da su ta hanyar yankawa ku ci ku yi amfani da naman ku yi amfani da fatin ku yi amfani da gashin jikin su ku yi amfani da nono. wani ha ta sannan kuma bugu da ɗari bayan yayi muku waɗancan ni'imomi da aka yi bayani sannan kuma daga waɗannan dabbobin ne dai kuke samun naman da za ku ci kun ga ai babu ni'imar da ta fi a ce yau ga wani mai rai wanda za ka kusan masa da ransa domin kai ka ci naman ka ji daɗi wanda a hankalta za ka iya cewa ba dan Allah ya halatta ba sai a ce rashin imani ko rashin tausayi amma Allah madaukakin sarki saboda yadda yake son mu yake kuma kaunan mu yake tausayin mu ya halatta mana mu gusauwa da wata halitta daga cikin halittun saran domin mu mu mu ji daɗi jikin mu kuma idinu sannan Allah yake wala kun ha jama'a waɗannan dabbobin da aka halitta mu lokacin da aka kora su suka tafi kiwo da lokacin da suka je suka yi kiwo suka dawo lakum fiha jamalu kuna samun ado da kawa a cikin waɗannan dabbobi shine abin da yake nufi da lakum fiha jamalun hina turifuna ai lokacin da kuke dawowa daga wajen kiwo wa hina tasrahuna da kuma lokacin da kuke fitar da dabbobinku zuwa wajen kiwo shine malamai suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya yi magana akan waɗannan lokacin su kaɗai? wanda ai kowane lokaci idan aka ga dabbobi sun fito ana kallon me yasa aka ce ɗanci dawowar yamma da fitar safiya da cewar in an kalle su ana samun ado kuma ana jin daɗi aka ce abin da isa aka keɓanta waɗannan lokacin guda biyu saboda galibi lokacin da mutane suka fi zama hankalinsu ya kwanta su kalli abin da suke so cikin nishaɗi ba da damuwa ba shine lokacin da rana ba ta zafi ba kuma a wannan lokacin ne duk dabbobin da suke tafiya kiwo suke haka na wani lokaci na biyu wanda mutane suke kallon abubuwa cikin kwanciyar hankali da nutsuwa su kosar da idansu su kashe kwarkwatar da suke cikin idansu ta hanyar samun jin daɗi in an kalli abu shine bayan la'asa a wannan lokacin ne dabbobi suke dawa da kaunar kiwo bayan sun ci sun koshi an tsantsa ta ciko ko da ba ka da dabba in ka zauna kan hanya in suka fice za ka ce ka ga wani sa gwanin sha'awa ka ga wani saniya ka ga wani raƙumi kan ka ga wani tinkiya kan za ka gani haka na lokacin da suka fito da safe za su tafi kiwo gashi dai tukkunan su madan farani ba komai a cikin idan suna wannan tafiyar ta takama suna tafiya ta kafaita me kora yana bin su a baya za ka ga sun ba su sha'awa kana faman ina ma dai ina da ganke irin wannan to shine aka ce hikimar da ta sa Allah mai girma da ɗaukaka yake tsanci waɗannan lokacin Shi shine malamai suka ce asalin kalma ta asarku shine shine masirul mashiya ko kuma masirul an'ami ila al-mar'a shine asalin kalmar abin da ake cewa da shi tarku sannan Allah ne girma da kuka yi wa tahlilu wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus إن ربكم لرؤوف رحيم وتحمل أثقالكم sannan waɗannan dabbobi da Allah mai girma da ɗaukaka ya halitta muku don ku ji daɗi don ku yi amfani da su suna ɗauka muku kayayyakin ku na nauyi ila baladi kuma su kai muku su garuruwa shi ne aka ce an yi amfani da balad aka kawo shi na kira aka ce ila baladin ba ayyana garin ba domin a nuna maka cewar ni'imar da Allah yi maka ba kankanuwa ba domin kayan da dabba za ta ɗaukan maka ta kai maka gari me nisa ko mai nisan su babu ke da za a ɗauka ka tura a kan kai ga wannan ba. isa aka ce za suna ɗauka muku kayayyakin ku na nauyi ila baladi zuwa garuruwa lam da baladi wanda waɗannan garuruwan ba ku isa ku kai gare su ba inda da kanku za ku je kuna ɗauke da kayayyakin ku illa da shirkin hamsin sai da ƙyar sai kun wahala sai kun jigara amma Allah cikin ni'imarsa cikin rahamarsa da tausayinsa da jin kansa sai ya halatta muku waɗannan dabbobin kuma in hore ne wanda kai in ba don horewar Allah ba babu sai da za a yi ka kallara kuma ka ce za ka sarrafa shi babu sai da za a yi ka kallisa ka ce za ka iya sarrafa shi amma sai ga shi Allah maɗaukakin sarki ya kaskanta maka ya kaskanta maka saniya wanda mu har da cikin abin da zai fito mana da wannan abin fili za mu ga daga cikin al'adun Hausawa har akwai abin da suke cewa da shi hawan kabo ka ga mutum ɗan titi da shi amma yana ta faman kokawa da sa shi kaɗai kuma yanzu in kana son ka rasa ganin hikimar Allah da kuma kudurar Allah da ikon ka fa amma so kai sanni ka ga yadda za ka ga mutane suna ta maula da raƙuma da da shanu ana buga su da ƙasa kuma ana yanka su a to aka ce idan da kai za ka ɗauki irin waɗannan dabbobin idan da kai za ka ɗauki ire-iren waɗannan kayayyaki masu nauyi ka ɗora a kanka baka isa ka kai ga wannan garin ba sai da take sai da ƴar sai ka wahadda sai ka wahalar da kana shi ne Allah yake inna rabbakum hakika ubangijin bikum dangane da ku la rahufun mai tausasawa ne rahimu mai jin kai domin ba dan tausasawa ba ba dan jin kansa ba sai ibar kowa ya dauki kayansa a kansa sai ya dauki sai ibar kowa ya dauki kayansa a bayansa sai kuma ya ki halatta maka cin naman dabba maga me zaka ta iya yi wa wani ya ce to ai idan aka cin naman dabba sai a ci ganye ganye to a gaba Allah zai maka bayanin cewa ganye ganyen ma shi ma shi ne ya halitta maka ba haka kawai suka bayyana ba sun fa kamar yadda yan babu Allah suke cewa wai duniyar da baki ɗaya da abin da yake cikin ta haka kwatsam ta faru ba wanda ya halitta ka haka kawai aka ganta ta faru shi ne sai ake tambayar ai abin akwai wata hikima yadda jerin al'amarin duniya da tsarin ta yake ya nuna cewa akwai wani abu ne a baya sai ce eh akwai wani karfi shine masana Allah suka ce to ai wannan karfin shine Allah shine kuka aka gano shi saboda ba ku da imani والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين Allah ne girma da ɗaukaka ki ce wal khaila ai wa khalaqa ya halitta muku dawakai wal bighala da alfadarai wal hamira da jakuna litarkan saboda wani lokacin ku buƙatu ku hau wa wani lokacin kuma ka yi sha'awar ka yi ado sai ka hau doki shine malamai suka ce Allah ne girma da ɗaukaka ya yi bayanin waɗancan dabbobin a baya ya faɗi hikimar da ta sa ya halitta su sai ita da doki da jaki da alfadari ya halitta su ne saboda hikima guda nawa biyu ta farko shine hawa ko ta biyu ba shine a sa'adu to daga nan sai malamai suka yi wani hukunci suka ce ashe ya nuna kenan ba a cin naman doki kamar yadda ba a cin na jaki kamar yadda ba a cin na ne na alfadari tunda ya ce ni kanka buha wa wazina to ya kuke gani dan ka buha wa zina ya faɗi ba da ba a yi ta'alim ba an faɗi abin hikimar da ta sa aka aka aka halitta su da sai ka ce shi ke na tun da an ce wal an'ama khalaqa halakum aka yi ta bayani aka ce wani hata akulun sai ku ce za ku ci jaki za ku ci doki za ku ci me kuma za ku ci alƙadai wannan matsala ce wacce take mu'mina gaskiya a nan malam nasiru sa'adi a cikin tafsirinsa yake cewa wannan bayanin da Allah mai girma da ɗaukaka ne haka ita ya halitta waɗannan dabbobin domin a hau a yi ado da su sai halitta su don shi ba sai ke bayan hadisai ingantattu sahihai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayani akan haramcin cin jaki da alfadari amma babu wani hadisi sahihi tabbatacce zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yi bayani akan haramcin cin jaki sai ike amma ba za a ci ba saboda ibqa'an li nafsi saboda ana son a wanzar da da me za ku kai farmaki in gurbi ya zuci in an tashi yaki da me za ku yi adam in kun ci ya zuci saboda haka aka ce shi ba da kanan ne sosai malaman mazayi suka yi suka yi a akan cin doki aka tafi a wasu ka ce za a ci wasu ka ce ba za a ci ba kuma kowa ya kawo dalilansa ibnu abbas shi da izo kan wannan aya da izo sai ite wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa kuna take hadihi lil ruku kawai sai ya wa tilka kenan lil akli waɗancan wanda suka gabata dan ne kenan aka halitta dan a ci waɗannan kuma dan ne to shi ke nan sai malamai suka ce wannan ya nuna ibnu abbas yana ganin makaruni ne a cikin to amma shaukani shi kuma da yi zuwa ƙarƙashin wannan aya sai yake cewa duk wani hadisi da za a kawo musu wanda za a ce kada a shigo shi bai isa ya tsaya a gaban hadisai na Bukhari da Muslim hadisan Bukhari da Muslim sun ce a amma wannan shine ya shar'anta mana kwani na yadda doki ko ko mu shelanta a duniya mu ce zamu da yadda doki idan ka cin doki wata hukuma Allah ne babu ko saboda haka kuma rakuman da suke Najeriya sun kare shanun da suke Najeriya sun kare dabbobin da suke Najeriya sun kare to me a cikin naman doki na daɗi wanda za ka fita shi na sai mun ci doki kun gane magana abin abin da nake to da ka al'amu shi fa kun ga nan ba wani abu ne wanda ya kamata a tare jijiyoyin wuya a kan a nan ibn kafir bar ku da abin da ta ce bayan ya kawo wannan ayat da yake wal khaila والبغال والحبير لتركبوها وزينة فيتي هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى yace wannan wani dangin wani abu ne wani bangare ne wani nau'i ne na musamman na daban wanda Allah ya halitta sabanin wanda aka yi muku bayani a farko li ibadi ga bayansa yamtannu bihi alayhi yana gwada musu irin ni'imar da musu dan su gode mata. shine alkhayl wal jibal wal hamir allati ja'alaha lirrukub wanda Allah ya halitta ta ne kadai dan a hau ai ado wa zalika akbaru maqasid ite wannan shine idan da wata manufa daban da aka halitta waɗannan dabbobi dan to wannan manufar ta ƙarshen ne ita ta fi kowace manufa girma sai ita walamma fassalaha min al-an'am wa afradaha bi dhikri to tun da iwarin bayan yayi magana akan al'am ko an faɗi yadda ake amfani da su da yadda aka halaka maka su ci sai kuma iwara doki da shi da jaki da alfadari ya gwama su guri guda wanda an san jaki da alfadari dukkan su ba su halarta ba sai kuma gwama doki sai ce استدل به من استدل من العلماء ممن ذهب الى تحريم لحوم الخيل malaman da suka tafi akan haramcin cin naman doki dai suka kafa hujja da wannan aya me dalilin da suka ce wal khaira wal bizal wal hamira tarkabuha wa dina suka kafa hujja da ita suka kafa hujja da wannan kamar wa yake kamar imami kan imami Abu Hanifa kamar Abu Hanifa rahmatullahi alaihi wa man wafaqahu min al-fuqaha da kuma wanda suka tafi akan mazhabarsa da cikin malamai لأنه تعالى قرنها بالجبال الله يقوم سيدا alfajarai da jakuna wani ya haramu kuma wannan guda biyun haramu ne a cikin kama sabata bihi sunnati nabawiyya kamar yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zahaba ilayhi aktsaru ulama kuma yau sun ba sun tafi kan haramcin jaki da alfajarai to sai kuma ikawo ki ah, ah, kawo magana ibn abbas wanda na kawo muku wanda ibn abbas aka ce kana ya karahu lufuman khairi wal bighan wal yana ganin makaruni ne a cikin waɗannan ah, dabbobi wa kana yaqul shi ne magana da lafa yace a ibn abbas yakan ce wal an'ama khalaqaha lakum fiha dikun wa manati wa minha ta'kulun fi fi fa hadhihi min akli wa ne wal khayla wal na wannan maganar ibn abbas sannan sun kafa hujja malaman da suke son ba za a ci naman doki ba sun kafa hujja da hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi da shi da Nisa'i da Ibn maja. wanda Khalid ibn al-Walid yake cewa na'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akli luhum al-khayl manzon Allah ya hana naman naman ya hana naman doki wal bighal ya hana naman al-fajr wal hadid to amma sai aka ce wannan hadisin an samo shi ne ta hanyar salisu dan yahaya shi kuma an yi magana a kansa ingancin ba a karbe ta ko ba za a karbe ta ba to sannan sai ƙara kawo wani wani hadisin daban wanda jabir yake cewa zaba'ana yawma khaybar al-khayla wal bighala wal hamira ranar da aka yakin khaibar mun yanka dawakai mun yanka jakuna mun yanka alfadarai fana hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hana mu an jirani sai kan musulman alfadari wal hadith yace kan musulaman jaki walam yanhada an khair bai hana mu musulunci sannan da wani hadisin da ke cikin musulun wanda an samu shi a asma بنت أبي بكر تكتي تقول تكتي سوى نهرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا من توك دوشي ألوك ثم الله فأصلنا مكتي ونحن في المدينة muna madina to ibnu kasir bai bayan yana da tasawur wannan magana sai yace fa hadhihi adallu wannan za ya fi zama da ni kuma ya fi ƙarfi ya fi tabbata wa ila zalika saru jumhurul ulama wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kamar wa مالك والشافعي وأحمد وأصحابه وأكثر السلف والخلف سيد مالك والشافعي وأحمد ده الماجران ده مجبعتا ما في يوم في مجبعتا كي هر ما ده بعد ما قشي أما زي سوى الله الله شيء ما وكان بسنه kun yau maganar babu wata matsala a kan wanda za a yi daidai inda ana magana a kan alwala da da cewa dukkan nau'in jini ba da ba ne da dukkan waye wannan ma maganar ƙarshen da ta zama matsala in ba dan amara ta maganar ilimi da malamai suka faɗa ba da ni Allah ya wannan harka zai yi fice domin mu huta amma ko babu yadda zai malamai su rubuta in kana da abin da za ka yi dai ka je ka kankare maganganun ba maganganun ba kuma suna nan sun rubutu kamar an rubuta ta ne akan idan yau ka hana a karanta ko ka je ka goge na cikin gidanka to za a kare yau odan da kasafan suna nan dai suna ta babu yadda ba wanda ilimi ne dole a yi bayani shi sa malam a cikin tafsirin sa shi ma ya kawo wata magana wanda zan yi yanke idan magana ta mai tsari shi da na gudu suna son a yi ta bin shi tafsirin rajin al'ahadi ni kuma gaskiya za mu je ba abin da za mu je insha Allah a nan abin da yake cewa akwai bayan ya kawo maganar malik abu hanifa sai yake cewa yake cewa at-ta'lil bil wa zina la yunafi khalquha da ghairi dhalika cewar an halitte su ne dan a hau ko ayi ado baya kore cewar akwai wata hikimar da al kai kamar cewa za a iya cin doki

wanda shi ne hadisin da muka karanta a baya to a kamar sai yake cewa kul waye kana ba ya mutum yake cewa kuntu wa ra'ayul akli min hulil khayl indi afla yace amma a gurina ni na ra'ayin da yake cewa za a iya cin naman doki a gurina shi ne ta zama daidai لأنه نفس ظاهر حتى من نفس يولي تأثيري فرقه لا يمكن أن يقال أنه منصوص بالآية باب كيف رأيك في أي شاذ ده ولا الآية ثم هنسي كنت فقط لأن الصورة نفسية ita wannan surar a maka aka sauka da ita ko kamar yadda muka ce sai wasu ayoyi guda uku na su ne kadai ba a saukar da su a maka ba kuma wannan hukuncin a madina aka saukar da shi tsara kun yake idan ba zai ke yiwa hukuncin karshe eh, hukuncin farko da shafa na karshe a nan dai akwai akwai maganar eh, wannan ina gudun mu ke mu ci da ويخلق ما لا Allah bayan ya kididdigo ya kidawo ya kidayo kaɗan daga cikin ababen da ya halitta ma ya faɗi kuma amfani shi sai ce wa ya khalaqa mala ta alamu. kuma Allah yana ci gaba da halitta abubuwa da yawa ma wanda ba su shi ne aka ce an yi amfani da wa ya khalaqa diga ta ne kenan shi siga ta mubara domin a nuna maka cewa halitta fa bata kare ana nan ana ci gaba da ita yau ba ana yi yanzu ma ana yi gobe ma za a ci gaba da ita wa ya khalqu ma la ta'lamu shi ne shi malam yake cewa min al-ashiya al-ajiba al-gharibati min al-hayawanat wa ghayriha daga cikin abubuwa masu ban mamaki masu ban al'ajabi daga masu ban al'ajabi daga cikin dabbobi da wasu dabbobi to amma wannan ayar kuna ganin karshen ayar nan wa ya khalqu ma la ta'lamu ba iya wani istinbadin daban bayan wannan wa ya kalu ma ta alamu kun ga jirgin zama mai mota ta shiga babur ya shiga keke ya shiga da shauran dai abubuwa da yawa shi sa malamai suka ce Allah ne jima na kusa ko da yaushe lokacin da ita daukar da alfahari yana magana yi da wasu mutane da haka ikan buga musu misali irin da abin da suka sani wanda kuma hankalin su bai domin a wancan lokacin da an masa bayani akan jirgin sama waya zai kawo hankalin ba za su gane to da aka sai ake musu magana akan dabbobi kala daban-daban sai kuma aka ce musu wa yakhluqu ma la nuna saboda mu idan mun zo a wannan zamanin za mu ga ya kalu mala nuna a wannan zamanin a nan kuma misalin kamar aljanna da Allah ne jima ba suka yi bayani akan aljanna a wancan lokaci ya san kuna da dalili ko ya san kun san rumman kun san zaitun kun san waye sai kaya ga ya muku sunayen su akwai ko yace akwai waɗannan amma sai a ƙarshe sai yake cewa wani wani kulle sake hatin zaujara kaga anan ba kowace irin nau'i bane da sake kayan marmari dukkan irin wani kayan marmari da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba akwai kala a cikin aljanna so da ko da yaushe Allah mai girma da ɗaukaka yakan yi magana da mutanen da yake magana da su daidai da abin da za su gane shi yasa akwai abubuwan da yawa watakila sai a wannan zamanin za a iya gano watakila kuma sai a wani zamani can gaba za a iya gano su to amma sai dai wannan shi ma baya bada dama a cikin zani kowa idan da fassara qur'ani daidai ne yake fahimta domin aka ce kuma za a buɗe wannan kofar za a buɗe kofar kama da yawa shi yasa wannan suke wa qur'ani tafsir da ake cewa shi tafsir asali suke cewa shi ya ajuju wa ma'ajuj hakikatan ba ya ajuju wa ma'ajuj ya ke nufi ana nufin yan nefa da mutanen reka ya ajuju wa ma'ajuj kaga wannan duk abin nan ne akwai tafsiri da wanda yake hankali da zai daukar wasu abubuwa da yawa wanda ake ta bincikowa abin nan ka duba abin an ce ya ajuj ana nufin wai mina ta'ajiji alladhina yu'ajjiduna an-nas ko an-nas ko in su da suke harada mutane ta da makamantan su saboda haka wannan tafsirin ba za a saki ba za a sake shi haka ba ba tare da wasu ka'idoji ba shi sa malaman tafsiri suka saskata tafsirin alqur'ani kashi kashi akwai a tafsirin fiqh ko wanda kokarin a fitar da wasu hukuncin na fiqh akwai kuma tafsir lugawi wanda za ka ga dukkan wani bincike wanda ya shafi yaran larabci shi ke damuwa da shi ko akwai kuma tafsir ilimi wanda dukkan al'amura na kimiyya da fasaha su ake damuwa da su kamar yadda da tafsirin jawahir yayi wanda yake dukkan wani abu in aka bayani yanzu da shi ne in zai bayani akan al'am in ya ɗauko raƙumi sai maka bayanin ya raƙumi yake ya halitta jikin raƙumi take ya ya mene ne su yake duk ya kuma ya sa maka raƙumi ba ba an shiga wani babi da ba shi ne aka ce Allah na girma ɗaukaka ita wa ya haluku ma la ta'lamu akwai abubuwa da dama wanda Allah yake halittawa wanda yake hadasa su wanda ba ku san su ba ba ku gan su ba ba ku taɓa jin labarin su ba a wuce su ba ku taɓa kawo su ba amma kuma Allah ya halitta suna nan kus a ƙarƙashin ruwa suna nan kus a cikin dazuzzuka suna nan kus a cikin iska wanda a wannan zamanin ne aka gano ɗan tabaran da za a hanga a ga cikin iska akwai wasu ƙwayoyi wanda kai inda za a nuna maka su sai ka firgita ka ce yanzu waɗanda su ne shiga cikin hanci na ko yawan ƙuran da yake shiga cikin hancin sai ka firgita ka gani amma kuma suna ta shiga kuma Allah ya saka maka wata rariya wacce take ce iya kuran da in ta shiga za ta yi mata amfani kuma ya sa ta fito da wata ba za ta yi mata amfani ba cikin ikon sa da kudura wanda ba ka da buƙatar wani wanda za ka ɗauko kwangila wanda zai maka wannan aiki ko kuwa ga a ce sai ka ɗauko wanda zai baka wannan yawa da mu da shi ke zan da ba da yawan nan sun ganga sai tana da na ta da za ka samu wanda za ka kula da iskar da ba ta shiga cikin hancinka da dai sauran waɗannan abubuwa sannan Allah yake wa alam lahi fasbu sabi wa alam lahi fasbu sabi ɗaukar nauyin yin bayanin silba madaidaiciya na Allah da shi kai shi kadai shi ne kike shata hanya ce wannan ita ce mai kyau ita ce za a ta sai kuma hanyar da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi bayani ita kadai ce ita ce hanya wacce za a bi ta ta ashe ke in ka bi wata hanya wacce ba ta Allah ba ba ta manzon Allah ba ina za ta kai wata amma da ka bi hanyar Allah ka bi ta annabi shi ke in ka tsira kuma wannan zai daɗa fito mana da mahimmanci da wajabcin yin aiki da alkur'ani da kuma sunna tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ma yake ce wa ala Allah qasd as-sabil ay bayan qasd as-sabil tariq al-huda min al-dalalati wa huwa bayan turba ta musulunci wa minha ja'ir daga cikin hanyoyi da mutane suke bi akwai dokakiyar hanya wacce ba ta Allah ba ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wannan afariqul ha'il shine al-ma'il an tariqis sawi ita ce hanyar da ta bauke ta saki layi ta baccin ba wanda ita ce da tsakiya kamar yadda imrul kai yake cewa wa min at-tariqati ba'irul wa hudan fasudu as-sabil wa minhu dakhal daga cikin hanyoyi akwai da tsakiya akwai kuma mai tsakiya akwai kuma wacce take da kwana wata ta sha kwana wata haka ta ɗan karkace wata kuma in ta bi da sai ga akwai wasu sakin layi da yawa hanyoyi ne da yawa to yin bayanin hanyar da za a bi a tsira bin yin bayanin hanyar da za a bi a samu rahama a samu gafara a kauce fadawa cikin ukuba na Allah ne shi kadai sai kuma da umarnin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin hanya walau sha da Allah ya ga dama ya so lahadakum ajma'in da ya shige ku baki ɗaya walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya so da duk wanda suke ban kasa sai su imani kuma su samu rahota su samu rahama to amma Allah ke yi sa saboda ya halitta mutane guda biyu akwai wanda an halitta su ne don su shiga wuta akwai kuma wanda an halitta su ne don su shiga rahama a nan malamai suka ce an yi bayani akan dabbobi da za ka hausu ko kuma ka tsora musu kaya su kai ka wani gari bayan kawo ko kuma su kai maka kaya wancan garin sai kuma nan aka zo ana yin wata bayani na hanya wancan kun ga kai amfani da ba ka hanya hanya ce wanda take istiya ko za a iya ganin ka in ta kama za ka iya ta amma kuma hanya ta shirya za ka iya taɓa ta ba za ka iya taɓa to shine aka ce sai aka ci gaba da bayani kuma akan hanya wacce take ma'anawiyya wacce wannan hanyar ma'anawiyar ba a samun ta cikin littafin Allah sai cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ci gaba da bayanin irin ni'imomin da ke mana هو الذي هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ثم شرع في بيان النعم والفطر Allah ya ci gaba da yin bayanin wasu ni'imomi na daban lam takun min wanda ba ka daga cikin ni'imomin dabbobi da aka ce an mutu bada a zikirin bakari sai Allah ya fara da magana akan ruwa na sama wal ma'i da kuma ruwan da yake fitowa da wanda daga cikin ni'imomi da Allah ya yi wa dan adam akwai ni'ima ta ruwan sama wanda an rasa ruwan sama an shiga uku in aka tsara kasa ba shi ba ruwan sai ce huwa allazi anzala min as-sama'i ma'a huwa allazi anzala min as-sama'i Allah shi ne wanda ke saukar da ruwa daga sama lakum saboda don su yi amfani da shi minhu sharabu daga cikin ruwan da Allah ya saukar da sama ya sauka kishi da cikin ƙasa ya huda ta aka ce minhu sharabu akwai wanda za ku ɗiba ku yi amfani da shi ba sai kakkasa waɗannan ruwaye sannan ya ce yau jisu lakum bihi da dai wannan ruwan da ya sauka yake fitan muku da tsirrai shine malamai suka ce a nan an fara magana da cewar ya fitan muku da tsirrai saboda daga cikin abubuwan da Allah yake fitarwa a ƙasa akwai wanda bayan ya fito ka tashi ka samu kwaya baka isa ka haka sai ka haɗa da wani sinadarin da ko sai aka ce duk da akwai abin da shukokin da aka fito muku da su kuka samu amfani babu sai da za ku iya cin wannan amfani sai kun haɗa da wani sinadarin sai Allah yake wanzai tuna kun ga tanwi'i ne an ba ku irin wanda sannan sai aka ba ku zaitun wanda wani itace ne wanda in ya fitar da ɗa a cikin ɗan nasa zai zama maka kayan marmari sannan zai zama maka abin da za ka cika koshi ya kuma gina maka ciki sannan kuma ina haɗa da miyar domin akwai mai a cikinsa kuma za ka iya matse man naka ka yi amfani da shi wajen cin wancan abin da aka tsaron maka na farko sannan ita wannan fiye sai kuma ga dabino wanda shi kuma aka ce ya haɗa sinadarai kusan ga baki daya domin za ka iya cin dabino ka rayu da ruwa shi kadai ba tare da ka haɗa da wani sinadarin ba ruwanka da mai ba ruwanka da gishiri ba ruwanka da shauran kayan haɗa haɗa isa za mu gana a aisha tana cewa akan zauna wata sannan wani wata ba mu ga an hura wuta ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce me kuke ci kace dabino da ruwa shine aka ce za ka iya rayuwa da waɗannan abubuwan guda wal ana sannan mutum ya iya cewa to ai shi ya ce shi ya samu haƙi ya samu shinkafa ya samu zaitun ya kamu dabino to yana buƙatar wani nau'in kuma na kayan marmari daban ya kace wal ana shi kenan Allah madaukakin sarki ya fitar muku da ita hanyar wannan ruwan sama da ilimi sai ce wa min kulli samarati waɗannan masu ke daga dukkan nau'i da dangogi na kayan marmari Allah ya fitar muku ta hanyar ruwan sama min ma fi tarziyatu wa tafakkur aw tarziyatu faqat aw tafakkur faqat akwai wanda kayan marmari ko kuma kayan abincin da in ka zai gina maka akwai wanda zai gina maka jiki kuma ina matsayin kayan marmari akwai kuma wanda zai haɗa kayan marmari ne kuma kayan gina jiki sai Allah ya ce inda fi zalik lallai hakika cikin halitta waɗannan abubuwa da aka ambata a baya la'ayata akwai aya wacce take nuni ala kamalin ilmi take nuni bisa shikar ilimi na Allah wa hikimatu da hikimarsa li qaumin yatafakkarun amma fa sai ga mutanen da suke masu tunani ba su amfani da kwakwalwar da Allah ya ba za su gane cewar lallai Allah yana da iko shi ya sa yi wannan halitta kuma yana da iko ya kuma cancanta a bautata masa a yi masa kada a kafa. masa وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يحفظون وسخر لكم الليل cikin ci gaba ne da bayani a kan irin ni'imomi wanda Allah yi wa ɗan adam wata fara kuma lai ya more muku da yai in kun je kun wuni kuna aiki kun sha rana kun sha zafi kun sha wahala idan dare yi sai ka samu sukuni ka samu nutsuwa ka kwanta idan ka tashi bayan gari ya waye sai ka je ka babba kai komai ba ba tare da ka sha wata ƙaya ba ba tare da ka sha wani abu ba duk wahalar da ka sha a wajen neman ka idan kai bacci da safe sai ka ji kana marmarin ka ƙara kowa wataƙila da abin ko wani kaje ka sha wahala sai ka dinga jin ba za ka koma amma ka samo wani abin da ka samo kayo gida dai aka shiga cikin duhu Allah ya lullube ka da ni'imarsa da hikimarsa aka yi maka garan bawul aka yi maka sadi sai ka manta da komai ka ji kana son ka koma gobe to wannan yana da cikin tafsir wato horewar da Allah ya musu ta dare wannan ara sannan Allah ya hore musu wuni wato wayewar gari baki ɗayansa aka ba ku dama a cikin ta za ku tafi kowa ya shiga gari mai aiki yana aiki mai karatu yana yin karatunsa mai kasuwanci yana yin kasuwancinsa mai yin sana'a ina yin sana'arsa mai dukkan wani abu wanda zai yi domin ya rayu yana ci gaba da aikinsa a wannan rana bai sa an maka dare ni ba bai sa dubu ya lullube ka ya hana ka aikin da dare sai aka sa maka dubu dan ka huta amma da rana aka sa maka wannan shi ma tafsir ne Allah ya saka ne maka wannan babu wanda ya isa ya kawo muku dare idan Allah ya tafiyar da shi ko akwai babu wanda ya sai kawo rana idan Allah ya tafiyar da shi kuma Allah ya ikon babu yadda za a yi kuji an ce yau dare yayin musamman yau ba ko kun taba yi yayi ko kuma rana yau ta yi nisa sai ta fito والشمس والقمر Allah ya hore muku rana ya hore muku wata shi ne malamai suka ce horewar da Allah ya yi mana ga rana da wata akwai hikimomi daga ciki suka ce akwai irin danshin da jikin ɗan adam baya bukata kuma babu wata iska a duniya da za ta iya busar da wannan kanshin sai rana so da kun ga shi ma akwai hikima a cikin halitta rana sannan akwai nau'uka na tsirrai wanda babu ce da za a yi waɗannan tsirran su fito su kai gaci a amfani da su idan rana ba ta dake su shi sa ga akwai nau'i na bishiya ko akwai nau'i na tsirrai wanda in ba ta fito a cikin rana mutuwa take haka ne to sannan shi ma wata ɗin sanyin nasa akwai nau'i na bishiyoyi wanda suke bukatar wannan hasken wanda in babu wannan hasken ba za su iya rayuwa ba sai Allah kuma da yadda yake jin tausayin mu saboda yadda yake tarairayen mu saboda yadda idamu da mu sai hore mana waɗannan abubuwan da baki daya ba tare da mun biya shi abin da yake bukata kadai mu bauta ba sai Allah yake wannan jumul musaffara su ma taurari ababen borewa ne bi amrihi da izinin Allah domin za ka fito ka kalli taurari ka gane cewa yanzu dare yayi ko ya raba gari ya kusa wayewa a'a wannan taurari idan tauraro ka zai fito a bangare kaza yana nuna kenan wannan bangaren gabas ko ko wannan bangaren yamma ne ko ko wannan bangaren kudu sannan aka hore muku ma taurari din har kuke gane lissafi na kwanaki da wata da kuma lokacin duk shi ma inna fi zalika la ayati hakika cikin waɗannan ni'imomi da Allah ya maka cikin waɗannan ni'imomi da Allah ya mana akwai ayoyi li qaumin ya aqilun ga mutane masu hankali masu yin amfani da hankalinsu to me yiwa wani yayi tambaya ta ce me isa a can baya aka ce inna fi zalika la ayatan li qaumin yatafakkarun ko ayatan ai ba jam'i bane ifradi ne ko mufrad ne sannan nan kuma sai aka ce la ayatin aka kawo shi da siga ta ne jam'i ne ba kai haka shine malamai suka ce halitta rakumi halitta sa tumaki jakuna dawakai alfadarai in ka haɗe su ga baki ɗaya halitta ce guda domin duk sunan ne khalq sunan ka halitta ko saukar da ruwa kuma da halitta ruwan shi ma sunan ka kan abu guda ɗaya ne amma sai aka ce halitta rana zaman kansa yake halitta dare zaman kansa yake halitta wata zaman kansa yake halitta taurari zaman kansa yake shi ba sai ya dace a yi dangin wannan karshen aya ya ce la ayatin domin a nuna maka kowane aiki wannan zaman kansa yake babu wani a duniyar nan kakafi wanda zai iya wannan aiki babu shi kuma kowane aiki an gwada maka a ce ga rana ana son kanan ke ta mu yanzu akan na su ba lalle ne mu gane amma wanda suke bibiya a kan irin taurari suke bibiyan harkar taurari da tafiyarsu da kuma girman su idan suka yi maka wannan bayanin sai hankalin ka tashi da za a zo a yi maka bayani akan majarra tauraron da ita kowane tauraron kankanta a duniya a sararin sama sai ka ga wannan duniyar da muke ciki ya ninka ta ya sake ninka ta ya rubar ya kafa miliyan kaza amma kuma ina so ga shi kana ganin sakanke kowace gwamnati kowane kamfani kowace al'umma za a iya ba wa kwangila halitta rana ta halitta wata al'umma kowace kamfani ko wata ƙasa za a iya ba wa kwangila ta halitta wata ko ta halitta taurari ba za a iya samu saura shi ne aka ce wannan sai dace da a kawo karshen ayar a yi jami'in ce na ayati watan akwai ayoyi akwai alamomi masu yawan gaske sannan Allah ya ce وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون Allah mai girma da ɗaukaka ice wa ma zara'a na ya hore muku dukkanin abubuwan da ya halitta saboda kofin arda a cikin ƙasa min alhayawanat na daga dabbobi wanda ba da kuma tsirrai wa gaira zalika da waninsu muktalifan alwanu wanda mabambanta ne a launi da kama za ka ga wani jani wani rawaya rawaya wani kore wani fari wani baki wani fari amma dukkanin su ne ga baki ɗaya Allah mai girma da ɗaukaka ya halitta muku su ya kuma sahare muku su ya ba ku dama ku yi amfani da su inna fi zalika la ayata hakika cikin wannan halitta da i da cikin wannan ni'ima da i la akwai aya ne qaumi yazakkaru ga mutane waɗanda suke masu wa'azantuwa masu faɗaka wanda in an nuna musu girman Allah in an nuna musu kudurar Allah za su hankalta su girmama ta kuma su san cewar mai wannan siffofi mai wannan aiki ya cancanta a bauta masa shi kai وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي سخر البحر Allah shi ne wanda ya kore muku koguna da kekuna zallala hulirku ya sauƙaƙa muku shi don ku hau walhau kuma ku yi linkaya ku yi nutso a ciki abin mamaki yanzu da za ka ɗauko kwandala ko fita ka jefa cikin ruwa ina take yi sai ta kasa amma kuma sai ga mutum yana iya har kuma yi kaya a ciki wannan ba ni'ima ba ni'ima ce babba ta Allah ya koya maka yadda za ka yi linkaya a ciki ba tare da ka nufi kuma ka yi nutso a ciki ka ɗan jima sannan ka ɗago ba ka tare da kashe kowa bayan kai ba kifi ba ne shi ne ya sahare mana ya hore mata waɗannan koguna ɗin domin mu mu kai. sannan ice li ta'kulu minhu lahman fariya daga wannan koguna da Allah ya hore mana ya ba mu dama a kansu muke samun nama sabo ful muki shi ne malamai suka ce an yi amfani da kalmar lahman fariyan wancan dabbobi da aka yi magana kun an magana an magana cewa akwai naman raƙumi lahaman ne tsariya ba a yi magana nan ba sai naman da ake samowa a cikin ruwa me yasa aka ce shi lahaman tsariya shi ne suka ce ne da tsafaci saboda nama ne wanda yake mai taushi shi sa su kansu malamai Allah muka sarki yayi wannan magana shekara dubu da kaza da kaza kuma yayi magana da wasu mutane ne a wancan lokacin amma a yanzu an gano cewa naman da ita saurin bin ya fi amfani a cikin jiki ne wanne naman kifi domin za ka ci nama na kaza ko na rago ko na rakumi za ka ci kilo ɗaya idan da za ka sami kifi a kasa wannan girman naman gida goma in ka ci kaso ɗaya na kifi zai maka amfani fiye da wanda wancan zai maka kuma wajen ɗanɗano ma a baki za ku ga Allah ya saka wani sirri a cikin naman kifi to shi ne aka ce abin da yasa aka aka ce la'aman bariya to sai suka ce akwai hikimar dai daban da ta sa aka amfani da kalmar ta la'aman bariya suka ce saboda naman kifi in kana son ka ji daɗin ka to ka ci shi lokacin da aka samo shi ko ba haka bane a gyara maka shi a wannan lokacin ka suka ce saboda kuma ina saurin lalacewa shi sa ka ce ta'akulu min lahman bariyan sai aka koya maka maya ya zaka ci kifin kana son ka shi sa yanzu da zaka samo kifin da aka yi banda ya bushe da kuma wanda aka kamo shi yanzu a gyara wanne zaka ji shi ne sai Allah madaukakin sarki ke cewa lahman bariyan shi ne sama kifi wa tastakhrijuna minhu hilyatan wa tastakhrijuna minhu bayan kun hau kan teku kun yi yawo kun yi ninkaya a ciki kun yi wanka kun yi kurme kun kama kifi kun ci da daɗin nama mai sauƙi mai saurin min jiki wata tsakar jomin hiyar sannan kuma ku yi a cikinsa ku fito da kayan ado a fito da lu'ulu'u a fito da marjana ko a fito da yaƙun a fito da marmara a fito da nau'uka na duwatsu masu tsada wanda baka isa ka same su ba sai a cikin ruwa kuma cikin hikima ta Allah da ikon sai iraba ruwan daɗi da ruwan zarfi irin nau'in kayan adan da ake samu a tekun ruwan daɗi ba za a same shi ba a tekun ruwan zarfi wanda kuma ake samu a tekun ruwan zarfi ba za ka same shi a tekun ruwan daɗi ba to anan Allah yake kalba suna in kun samu sai ka sa ku yi ado shine aka ce hiyar lu'lu'u wal marjan lu'lu'i da marjan to anan malamai sai suka dauko suke ike ko da ya suka samu wata aya suka yi kokari su fitar da wani hukunci a cikin sun ce wa tastakhriju minhu shiliyatan haka ne kayan ado to da mutum zai yi amfani da kalmar larabci a hausa hukuncin ba zai fita amma da larabci da za ka ce bin billahi annani la albasu kuliya na yi rantsuwa da Allah ni ba zan sa kayan salo kuna fahimta ka saboda haka sai kace ku shikenan ba zan sa gwal ba ba zan sa azurfa ba amma zan iya samu kayan da aka ɗauko su daga cikin ruwan sa ka fara za ta kama mutum ne haka kawai za ta kama shi suka ce za ta kama shi domin iliya Allah yake saboda haka da kayan da aka samu a ruwa da wanda ba a samu a ruwa ba duk sun shiga cikin niyya domin dan adam yana yin abinci wannan hukunci na yake da wanda suka wanda suka suka fita na maganar cewa ka fara za ka kama ka ko ba za ka kama ka sai suka ce tun da Allah yake talbasuna ha anan ya nuna kenan kayan ado babu barka a kansu kun gane magana kayan ado babu zakka a kansu domin ta ikan da suna kuma asalin kowane irin kaya da ake amfani da shi babu zakka a kansa sai idan nassi na shari'a ya zo ya ce akwai zakka a cikin to da ka nassin shari'a ya zo ya ce za a fitar da zakkar eh, gwal da azurfa ko wanda ake ado da su amma waɗanda ake fitowa da su daga cikin ruwa nassi ya zo da cewa za a fitar da zakka ba za ku musu da zakka to amma kuma sai suka ƙara fito da wata maganar da suka ce to ya maganar kayan adam mata kuma sun saki layin ma gaba ɗaya maganar kayan da aka samu a cikin ruwa an bar magana akan sa an koma aka maganar da ko kayan adam mata kamar gwal da mata suke yi na ɗan kunne da wanda ake fawa na hannu da wanda ake fawa munduwa ko kwandage ko dai sarƙa ko makamantansu ana fitar musu da zakka ko ba fitar musu da zakka ana fitarwa ko ba fitarwa sun ce ba fitarwa to a nan gurin uh, magana biyar ce ta malami wasu sun ce kaulan wahidan kawai ba a fitarwa in dai kaya ne da mata za su ado da shi zinariya ko azurfa komai yawan su babu zakka a kai kun gani wasu kuma suka ce ka iya fitan musu da zakka amma sau ɗaya a shekara in ka fitar shi nan kare na fitarwa ko shekara nawa za ka yi kana amfani da shi ba za ka kauli nawa kenan biyu wasu suka ce an baka zaɓi ko ka fitar musu da zakka ko kuma ka dinga ba da aro ko ka dinga ba da aro ko kuma ka dinga fitar musu da zakka nawa kenan wasu suka ce a ba za a fitar musu da zakka ɗin ba kawai amma dai ba da aro ba da aran da za a shine fitar musu da zakka kuɗi kenan wasu malaman suka tafi a akan cewar za a yi musu zakka to wannan an ce shi ne mazhabin ah, imam abi hanifa na cewa za a fitar musu da zakka da kuma wani kauli a cikin mazhabar imam ahmad da kuma wani kauli guda ɗaya a cikin mazhabar shafi'iyya Wannan ina ga malam albani shi ya rinjayar da cewa za a fito da kayan adam mata zakka sannan malam usaimin a cikin littafinsa wanda ke sunansa risalatu fi wujubi zakatul kulli shi ma ya rinjayar da cewa wajibi ne za a fitar da zakka to amma ne wannan ba ina ga sai kun zo karatu malam Abdulhab za ku ji wannan tafsirin za a fitar ko za a fitar ba magana ce kowanne da dalilansu wanda suka ce ba za a fitar da zakar ba da waɗancan suka kawo dalilan sai suka biyo ta kan dalilan suna rusawa suna rusawa suka ga rumishe suka baki ɗaya sannan suka tabbatar da abin da suka suke kai wanda suka ce kuma za a yi zakar dole suka dinga biyo dalilan waɗancan suka rushe ga baki ɗaya suka tabbatar da dalilan da suke ganin su ne suka fi wallahu ta'ala to sannan Allah yake wataral fulka bayan ya fahare muku tekun ku kama kifi ku fitar da kayan ado sannan kuma za ka dinga ganin jiragen ruwa mawakira suna kaiwa da komowa suna keta ruwa suna ɗauke da kaya makin ga nauyi amma ko ba za ta rufe saboda ni'ima ta Allah da girma da ɗaukaka saboda kuma ikonsa da cikar kudurarsa wani tabtahu min fadli ku yi amfani da jirgin ruwa ku nemi balalar ubangijin ku je ku kasuwanci ku ɗora kaya ku ɗebo daga wannan ƙasar ku kai waccan in kun je waccan ku ƙara ciyowa daga waccan ƙasar ku jibga ku kawo wata ƙasar haka za ku ta kaiwa da komowa a cikin teku Allah ya ce wala annakum tashkurun duk fa yayi muku wannan ne domin ku gode masa abin malamai sai suka ce me ya sa a waɗancan ayoyin wata an yi amfani ya tafakkaruna wata ya tazakkaruna wata ya aqiluna wanda kuma sai aka ce la'allakum tashkuruna suka ce akwai wani sirri a nan akwai wata hikima kuma daban domin Allah ne girma da ɗaukaka duk sanda kuka ga yayi amfani da wata kalma an saka ta a nan gurin za ku ga babu kalmar da ta dace sai ita ɗin, kuma duk yadda za a yi da ka cire ta kasa wata ta sai ga abin ba zai ba aka ce la'allakum tashkuruna a nan godiyar ake bukata tabbas godiya ta baki da godiya ta aiki domin idan za ka yi amfani da dabba wajen kaiwa da komowa wajen kasuwanci ɗayan biyu ne ko dai ka ɗora mata kayan ka tafi a ƙasa ka bi bayan ka haka ne ko kuma ka ɗora wani ɓangare kaya wani ɓangare kuma ka yi amfani da shi wajen hawa kuma duk ya ka sai ka sha wahala haka ne to amma a cikin jirgin roba haka bane za ka jibga masa kaya kuma ka jibga masa nauyin kuma ya kai ka inda kake wannan bai sa gode wa Allah ba to shine suka ce shine yasa aka yi amfani da la'allakum tashkuruna saboda ya cancanta a gode ba saboda wannan ni'imar da yake wanda ba dabarar ka bace ba wayan ka bane ba kuma wani hikimar ka bace ka sa ka iya gano yin haka din a'a hikima ce ta Allah da ikonsa da kudurarsa wanda ifara kimsawa annabi da cikin annabawansa yadda za a kera jirgin shine annabi nuhu alaihi salam wanda daga sa-sa aka ta zuwa tun ana yin jirgin ruwan da ake tuka shi da ike har aka dawo ana yin jirgin ruwan da ike amfani da iska a daura masa ya a sama duk inda iska ta da yadin ya kada a can ba har aka zo ana amfani da injina wanda sai inda kuka ga dama jirgin zai tafi da su wa ya koya mana wannan Allah shi ne ya koya mana shi ne ba mu wannan hikima Allah ta'ala za mu kwana ne insha Allah Allah ya kai mu na gaba sai mu kuma a mana da jiki an yi sassa maka wajen injiniyarin ayar da suke wa kai wal idara wal kamil istarta wani kawai na kan na san dai malamin da ya maka bayanin da yake mana ta ya je dawo a wajen doka dama ba rashin abin da zan ka na kushi ne da yake ba karatu kawai ya saba wa wannan kyau ko a jingina shi a gaskina a nan ba ijma ya bada masa kan mahaifiya sai ya amfani da tauri a nan wani al'ayar cewa kaina wani bigara wani hannu waɗannan abubuwa guda uku doki da ta fangare su jaki sun ce bi لا تعليم أو كلام تقدير من تركه منها إذا كنا نفي لا من تعليم ما نكتب لا تبجيه ما نكتب فإذا كذلك أول شيء الطن حجة كما يسرقها والدينك المدير أهوى كما تنسبوها saboda haka an rufe da kowace idan an sa da jaki ba su na siya duk ba zai جدوى الحقيقة الفجر هو بدأ فيها ومن شأفي أدي ما بدأ يعني في الدول أتفرق فيه ومن سواء الكلام الفقيه أو جمل الرسول بل إن حتى حرام كلمة حرام كلمة حلال آية وكذا تكن دون الخير حلال البداية حرام والخليل حرام aya wani shi ne malamu su suke cewa da lafi tun da alhamir rafi ya zo ta'a'an gabar da saibar ya fi ta'a'an shi kuma aligar kuma haka ne domin alfadarin da jaki layin su ɗaya dama su sa ne to sai alkhairi kuma ajiki ya zo kuma rana to saboda haka shi ajiki manzo Allah zuwa ya tabbata Qur'ani duk Qur'ani an ga abu kure da ma aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kure in ma ta'dili ba ko ifakara ko kuwa a tahdum takila wa alaka al-aya to ajikin annama ya ga kai saboda haka da ayo ya dogar wanda yake cewa da shi dole ya aikata kuma ba ma ce ba sun ce an ne don hawa da dina ba yi da ba amma shi shi da haram babu amma akwai jahilai wanda suke shi ba haram shi da halal akwai abu daya a garin nan zafi dole za a rage aiki to kasancewa kai ka kai ba haram ba amma ka ba a shi ma ladabi ne da suna manzon Allah ba ba ba don manzon Allah an kawo masa abinci wanda ba mutane ne da bane cin dago aka kawo masa an dafa da ke yi magana أنت منين يأتي تسوي الفكرة دي إيه وتسوي فيها كل واحد يكون في البيت في وقت دي ينسى بيت يحبون تعبير كل كده بسيطة بقى انت انت دائما يأتي لي يأتي كونه مشروع جاهز ليه تسوي كده بيت تسوي وين بتسوينا كده قلنا قلنا قلنا بعد ما بيجي بقى كل حد يجي بقى اللهم جاهلين تسوي كده بيت حرام جاهلين من ضروري هو جاهلين amma kuma sai ka sake nuna al'ummar da za a ci kuma za ka rike suna maza Allah saboda a kai da mu auka shi da haram ba ne matinta da duk kunya al'umma yanzu ka ga da yawa da zai a nan amma mana ya kuma tafi da bin da kina kina ma ba ta na wala yin da da kuma ba dan ba irin wadannan abubuwan da ya kira goro amma cikin da yake jami'i ya zo da yake yi ba yin da wannan shi ne manzon ka biyu inda ma ya fara da mara dina yadda Allah ya magana dina Allah ya tsaka kan dina da kurkin da ake ciki kuma larabawa ta ga mutum ya rinka ta cewa bai zai sa bai zai daura dini ba ya yi ya sa babban riga da abin nan da wandon sa a tubbani da lafiya ta yi rage kuma amma daurin zini ba ya kada ya ce da zai daure zini ba ko dan acca ba ki daya inda kuke ya ce da zai daure zini ba bai yana nufi kayan sakawa wanda daurin zini na abinci saboda su asalin shi ne daurin zini kuma mace ba yanda za a yi ba ya rabe isa wajen ba zai ba an ji ne ba zai ba amma kawai da a cikin ba ka ya karatu kuma mu sanin mata na don ka duk abin da ke dole shi ake daura shi kuma nan ke daura to ado ne da al'adar ke cikin mutum ya rinka nan cewa ba zai kaza ba sha doko al'adan garin abun da ado ne wannan abun na wannan abun ado ne inda an bar da shi ado ne to shi kafara in ba ado ba ba kafara na fatan gane saboda Allah yana yare ne da yaren da larabawa suke suka a kai ni na tana wannan lokacin su amma wani ya samu ruwa nan annabi na Allah ba kiran shi abin ba ka kurbi shi ke hukunci akan abin da mutane suka saba akai abin da za a iya ce an rogo ba abin ba na fata da kuma ma malamin albarka dan da ba kuma yanzu kuma a za a koma tafsiri na abin da kai yi ya Allah na nan bane amma ɗan da yau ruwa alhamdulillah kuna da dan ne ku sai da ku ne dauka mana da kuna kai don ba mai ba yake yi ba ku da wani ji dauko shi da inda rukun ya yawa zai yi can ibada ko da nan Ba to alhamdulillah kuma shi ba da yayin ma na ga a wani a cikin ki a cikin da Allah yake wannan yayin da ya gaskiya muna so ne ku da mata domin ba ma yaki malamin ka ba ne duniya wani zaka dauko karatu ko da rafiya wani zaka dauko fasaha wani zaka dauko tafiya da haka don ka more to alhamdulillah an kai sai ku kwaje saboda duk ya koma da yi a je ne ba amma kai ba da kwamitin naku ku sai da ku dauki malamin ba ku kai shi ba ba ku zage shi ma da na da motar da ma da na da motar da amma na da gidi da saboda haka bai ko kauta da shi yake zuwa a can kuma can ne wani da bai ke a jikin mu kuma baro alhamdulillah mu roki Allah mu azam zai yi shi mai yi abin nan ya ka sahi wa kuwa da bara mu azam za ku samu Allah shi ne mai rewa kun ba shi ne ilimi ya ce ko sai ya fi fasaha amma na kawai karatu wasu ne yake cewa malami na duk jami'an kan da yake ka kuma ya shiga ku ba zai kai masal da ke tabi ko wanda Allah ya ba mutane a gare su sai masalin na nan wala da aka amma sun ba sun da ba da su ke ba ya yi kun da ji miki da ga ni to a ya ka ba ni na ko ba ku ne amma kin da rana kana ma zan zai ranar ta zai to haka wanda zai je duk wanda ya kaza da zai kamu saboda kafin sa ne ali ali ya inganta bai inganta ba ina aka ce ya ma komai ya sa ne an kaza da ba su da ba san gani shi ne san da wani zan mu Allah wani sa barka abin da ake ciki Allah ya sa barka shi ma da mutum kullum ina wani dan ya kudi man ja bai da duka mai gudanar kuma dan dan ba kuma da ina gungu kace ana nan shi mai ce za ka kasa wai ni kula ya kace kira nan karatu ne na tafiya kuma ka kai na ba ko a cikin lokaci wani ne yake ma ya tafi ba to wannan da murakka ya yi ne ba ya yi ne shi an mutu akwai ya yi ne yi. kan karatu ake yi na a kan saboda to da ka mutu ko ji ka mutu ba sai ko kai mun da ka karu a kuma kaga ba Allah sai yana gani da amma ilimi ke kowa wani gida ilimi ya yi wallahi wannan ke da alƙalami ke karuwa amma wanda ya bayin bacci ya hada ya sha Allah ba ka ji ba ku ne ke